Wannan ita ce makarantar Malam Hassan na ta'ala mai ɗalibai kimanin 140 da ke unguwar Rahamawa a Daura. A yammacin ranar Litinin da ta gabata ne wani matashi mai kimanin shekaru 23 wanda ya ce sunansa Alaramma Shamsu AA kuma ya ce daga Kano yake. Haka kuma ya ce shi jika ne ga marigayi Khalifa Shek Isiyaka Rabi'u tsohon jagorar ɗariƙar Tijjaniya. Wannan matashi ya yi awon gaba da kuɗaɗe da kayayyaki wanda kuɗinsu ya tasamma kimanin naira miliyan ɗaya na malamin wannan makaranta Malam Hassan na ta'ala da sauran masu taimaka masa da ma sauran almajirai. Wannan matashi wanda ake zarginsa da yin damfara. ya yi amfani da salon dabaru iri daban-daban waɗanda suka haɗa da rabon wayoyin alfarma ga almajiran tare da ba da aikin saukar alkur'ani har adadi ɗari da sittin tare da sanya malamin wannan makaranta da almajirinsa sayar da baburansu da yi musu alkawarin sai musu sabbi labaran nta ya kuma ga aikin gina banɗakuna guda uku wanda matashi awal aa yasa aka fara aikinsu a ranar da zai tsere shi dai wannan matashi ya kuma sa malamin wannan makaranta da ya sa gidansu a kasuwa wanda ake makarantar domin sayarwa a bashi kuɗin domin ya yi alkawarin zai sai musu wani wasu daga cikin waɗanda aka damfare su ga abin da suke cewa ya zo cewa karatu zai tabbas kuma bai zo da allo irin wannan ba sai nuna mana cewa ma rubutu ne zai don ƙur'ani ne zai rubuta na uku to mu ko muka ga kamar na kirki ne mun ga dan uwa kawai muka saki jiki da shi yanzu kai kamar nawa ya karba a gurinka ni a ya abinda ya karbi kuɗi akalla kimanin naira dubu ashirin da takwas banda kananu ma ɗari biyar ɗari takwas banda wani akwai wani abu da ya karba banda kuɗi naka sai waya ta da ya karba to ka san ya mai ƙarfi cewa shi shi kan isa karabi ne ya to sai aika can wajen gidan shi marigayan da ya je can wurin din da shi kuma malam din da ya fahimci abin ba haka yake ba shi ne malam din sai kira mai ce mu rike wannan kanmu ba da to ashe bayan kafin mu wannan din mu har ya tafi shi sai dai babur din wani dan uwa malam din da aka saida aka zuba kudin aka kawo din shi a ajimi to shi ne je kuma duka ya bari kudada dama bayan tun jiya atm ɗin na malam ya bata ake neman shi ba a same shi ba to kuma ashe shi ya dauki ATM din sai ba malam ɗaya na Kano shi sai ji kudaden nan yana fita ita ma Jamila Ma'azu bai kyale ta ba domin ya tsere ba tare da ya biya ta kudin ta ba da kayan abincinta da ma na sauran mutane. Na ce mai ni dai gaskiya wannan abin ya bani tsoro. Daga wannan abinci in dai sun ce a sake wani ni dai domin Allah ba zan sake musu ba. Na sake dafa musu abinci ni ma ina yin kajin na sai da. Ya ce to wannan kajin fa da suka zo ɗauka abinci na ce nawa ya ce ƙara mana na dubu uku. aka zo aka ɗauki wannan abinci to an ɗauki abincin sai na ce wayya aka yau ni ban ga ɗan uwan na ba kuma tare da shi ake ɗauka sai ta min ai ya tafi Kano Kano ya tura shi dan da nan dama hai nake su fita yana fita yana buga na ce wai malam Hassan aka yi ka tafi Kano sai ta aikin ganni nan ma Jamila har na tsinci kaina ne cikin wani hali a daidai lokacin da muke hada wannan rahoto mun yi kokarin jin ta bakin kakakin rundunar 'yan sandan kasar nan shi ya jihar katsina gamba isa amma ya ce maganar ba ta kai ga su ba kuma za su bincika daga daura ado al labaran nta